وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه، هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقدر في مجال مشاريع السلسلة كنا المقدمة العزية كالشيخ آه، الإمام أبو الحسن آه، المالكي أو ذكرت الكتاب سابقا سابقا الربيع الثاني هجرة صلى الله عليه وسلم ta ta dubu da tara ta miladiya za wato abin da yake warwarewa sawa'in warwaran nan wato an laƙaƙin a larabci ita ce naƙabtu sai'a wato ta rusa su ta rubuta su ta warware su zai iya yiwuwa a cikin abin da yake ba ne wanda ake faɗawa kamar ka ce naƙabtul bina na rusa gini shi ne kamar da Allah ta'ala ya ta wala ta kunu kallati naqadat ghaflaha min ba'd quwwatin ankafa kada ka zama to tamkar wannan matar da ta kwance tukkar a wato tukkarta da kai na saƙa wata mata ce mara hankali a masa sai ta saƙa sai tukka ka cin sai tukkar saƙarta sai ta gama gaba kuma sai kuma ta bisa da ta warware ba da kada ka zama tokan tarwa da kaga sai aka ce na qabat ghazlaha sai tanti abin da ta cinta kamar wanda kuma yake zama cewa a cikin abu wanda yake ba a aikata ba a gina ba abu wanda yake na tunani al-ma'anawiyat kamar ka ce na qabtul hujja نقبت حجته ما ورور حجته لكن في مدين دليل بلسي وكاية كريسة وابن دعك ابن دعك تتراو اكتب مواقب الوضوء وابن ابو بن دكت ورور الولا مو ورور الولا معناه وتسميد الولا تغنم في فاسدة باطلة بعد ان جمتتها باتتها ابن دعك اتتت اكتب شرئة الفاسد ده الباطل مع نفسك او ده جهور المعلمين الباطل الفاسد ده الباطل جمهور المعلمين أن فاسدتن أبو فاسدتن أبو شيء أبن ديتي أبن ديتي wato in a cikin ayyukan ibada ne to wannan ibada ba za ta yi ba za a nemi mutum ya ibada haka idan aka ce alwalata ɗaki ma'ana ta ya ta ba zai yi abin da ake yi da ba zai yi abin da ake yi da alwala ba to ba zai yi ba da wannan alwala ko ya sake yin saboda haka na nawaƙi da yanzu abin da ake nufi shi ne abubuwan da suke sanya mutum in yana da alwala ba zai iya yin wani abu da ake tarkanta yin alwala da shi ba dole sai ya kasa sabunta wata alwala ba zai yi sallah ba ba zai yi tsawaki ba da بدي تقع القرآن ده بدي أبدا ده أفكرت أن تقول الولد يميتي في إجان إيه بدي جبت لي أن أبدا ده قام كرم تعيسى مع الولد مثل في وما الولد بعدي إيه أن أبو بس بقى في أفاك في فيأتي مواقب الوضوء أربعة أبو ده تكي ورور الولاء جباه إلي الأول نفر كيف الردة كيف الردة معنى الردة يعني الردة معنى كيف الارتداد كما يا بايا asalin ma'anarsa kenan a lura to amma ma'anarsa shine mutum ya koma cikin kafirci bayan ya zama musulmi wal iyadu billah ومن يرتد منكم عن دينه فهو مثل هو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. الله يقول وندي رجب بسكينك جبروا الدين وبدا ما اتى الارتداد ثلاثين اتى كما رده وندي رجب ما ورا على الولاء. اذا مثل يرد والعياذ بالله كذا يا داوي يا فاتس مسلمك هو كان الولد دوي كافية الردة هو بعضات هو ما الولد كاور يعني أي مثال والعياذ بالله مثل يصلى أزهر يعني ولا يصلى أزهر بعد صلى العصر في ولا أب ولا كرسي بدأ كل كده بس الدين المسلمين يغنى في أول الردة وده يسألك في المسهابة المسحابة وجدت الدين المسلمين فبدأ يصلى العصر بما الولد تصلى أزهر ده فتوى تصاب ورق الولد دليل الكوا ربك كوا كلا قاس أي كتير ولا ولا آية يوم يرك بيتم أنبيه طول متى هي كافر فإلى أصحاب يقف أعمالهم الله كوا الله أي كتير سلطان كوا الولد كفار بكتير أي كان إدارة ولا نفسي نبدا الله كوا أي كم نكون في الآت دوير بدا بدا فيها بدا الولد بها تا الولد كافر تاتي بعدي يوم ولا أي كتير إدارة بإتبع كوا كتير وسع الولد ولا نفسي آه، نفسي نفسي نفسي ولا الناقب الأول كده وهو كفر المسلم أبن دعوت نبي برده سنة مسلمين سنة كافر في المسلمين مسلمين وكافر بيان أبن دعوت سنة بردة يا ولا نسي امتحان أكيدا ذات ليش كراتين دعوتي مرانا الخميس ما آه، آه، أعلام السنة آه، أعلام السنة السنة المنصورة فما الحافظ الحكمي إن شاء الله يضاعف دوام الأبوبان بسكة سنة أكيد في وضع من المسلمين الثاني وفي يعني الناقض الثاني أبن بيت ورورة الولا نجيب الشك في وجود الطهارة أو في الحدث أو في السابق منهما ما لم يستنكفه الشك نجيب بيت ورورة الولا في سكة سكة إذا مثل سكة سكة من لا كاو تفصيل نفرق الشك في وجود الطهارة سكة التسع من الأركان لكن هكذا الولاء يجب يفكر في سماء الولاء في بناء الولاء أم بينك الأصل في تتذكر الولاء في تشك عشان كاي تذكر في الشك في وجود الطهارة هذا هل يترك فينا الحالة الثانية أو في الحدث في تشك التكون كروة الولاء والأدياء التباين كاي الوجود غير الولاء لو وجد أصلي كون أولين ثمر الولاء ثاني الغنم حتى بسند الولاء تكتب تاور ورسولة والوليلة هذا فقالوا هل فرقه هل فرقه كم باكد عليها سنة ستة تاوى الولاء كيف تاوى الولاء هل يجب باكد كما دعا الولاء كما تكتب تاور ورسولة والوليلة أو في السابق منهما هو كما تكتب يمين ورجاوله تاكن تاوى الولاء تاكن الولاء تاكن هو من الولد كيف تبني بقى يسري ورثي يسري ورثي بقى الولد وكيف تفرقه وأستوى أنها لا يوجد الشبع الولاء كما وري اليوم فأوفى سوى باقد على الولاء فأوفى سوى باقد على الولاء ما لم يستيقظ الشك في أسلها لي جبالها مطور من زمن في شك بيرجع بس رجعتها أو ريسبا بزمن في مليون جنسيه كده في خمسة in bai zama ne wannan halin ba ne to wannan alwalarsa eh, to wanda yake irin wannan mai yawan wasu tatta ta aure ya za ka gane ya za ka gane mutum ya sauki fitar a kan cewa a kowace alwala a kowace sallah ya yi tatta a cikin da sallah guda biyar ɗin idan zai sami su sau biyar a rana to wannan mustaika hissar mustaika hissar tatta ta aure amma wanda zai tatta sau ɗaya a rana wannan ba za a kira shi annabi sauka hissar ba to wanda ya zama ta wannan hali yake to wannan ah, shi ne kaɗai sakka da za ta warware alwalarsa ba amma in ba haka ba sakka tana warware alwala wannan ka'id wannan yana daga cikin mufradati malikiya a cikin mafadodin malamai imam malik ya kaɗai ta da wannan sauran malamai sun yi tafsir cewa idan dai ka san kana da ƙarfi in ka san kana da alwala sai sai sakka فترى كذا كثيرة هل نفرق كذا هل نبغي كذا جيشنا هل نبغي السبت الحدث أو جمهور المعلمين السبت الحدث شك السفر والأل ولا ولا الولاء دليل في حديث أبي هريرة البخاري ومسلم وضع الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث إذا كان أحدكم في الصلاة فأسفل عليه شيء هل خرج من آه، فأسفل عليه شيء هل خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد الريحة إذا أنت نفسي صلى هذا إشارة من دون هالي هذا الولاء لا بيكيني أكن الولاء فأثر عليه شيء فأثر أو ترى فأسكل عليه شيء في بطنه دون أدواء إذا يرث الشيء فأثر في yake sakka a kharaja min hisab am la wala abiya ta ce bi ba ma'ana yayi hadaf ce bi hadaf ba dan sallallahu alaihi wa sallam ya janna min al-masjid min as-salat hatta yasma sawtan aw yajid riha sabu ya kitaba da cikin masallaci daga cikin sallah hatta yaji sauti yaji fitar aw yajid riha ko yaji ma'ana ko ya sami yakin tunda in ka ji sauti akwai sauran shakka ko ka ji wari akwai sauran shakka yakin ne saboda haka daga nan malamai ma suka dauki ka'ida wanda hatta a masabar imam malik ma an malamai maliki a suka da wannan ka'ida sai dai zan tafi su sai a wannan sura suka saba shine ka'idar al-yaqin la yuzalu bi-shak al-yaqin la yuzalu bi-shak yaqini ba a kawar da shi da shakka ba su da wani yaqini ma'anar wannan ka'ida kana da yaqini cewa kana da alwala ko ba haka ba to ba za ka tashi daga wannan matsayi na ka ne yakinin cewa kana da alwala ba saboda shakka shi da wani yakini ma'ana ba za ka da kanka hukunci cewa alwala ta warware ba sai ka sami yakini cewa alwala ta warware amma don yi kai shakka akan warwarewar alwala ba za ka fita daga cikin sallah ba kun ga wannan nufi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam da haka in nufi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ajiye maganar kowa to da ka cikin wannan hali hali na biyu yayin da mutum yake da alwala sai ya shakka alwala ta warware ko ba ta warware ba to alwala ta tana amma idan ya zama ce cewar ya san cewa ba shi da alwala amma yana shakka ya yi alwala ko bai alwala ba nan ne ne ya tsini a wajensa al ba shi da alwala al-yaqin shi ne ke muhdith saboda haka ba zai ba da kansa hukuncin alwala ba ya sami yaqinin cewa ya yi alwala sai ya koma ya ga cewa ba da alwala a nan أنت فهمت؟ فإذا وجدت الشك في السابق منهما ميقع ولا شك هذا مين يرجع يمين أو المسيرة يا سياي الولاء يا سن الولاء تكاتل أما أنا شك ومين يسارة ومين يرجع الولاء كيف ترجع سبب حتى يا سن cewa kenan yanzu لك ita ya tashi tunda ya san يا alwala ya kuma على المثال mutum ne ya fito a mutum ne ya fito daga gida ya alwala sai a zahar ta zo sai ya shakka cewa sai ya kai ya je ban aiki a gida ya je ban ɗaki kafin ya alwala ko ta sai bayan da ya je wajen aiki ne bayan ya alwala da gida sannan ya je ban ɗaki an fahimta zattoto wanne ne asabi wanne ne ya riga wani idan ya tabbatar cewa a gida yayi alwala da abin da ya riga sai tafe da ya alwala zai taɓa aiki a wajen aiki ne ta ganin wajen ne zai sai sake alwala tunda ya san cewa ƙarfi shi ne na gaba amma in ya tuna cewa a'a ai sai da ya je ban aiki kuma sannan ya sake alwalan sannan a gida ya je ban aiki saboda ya san cewa ke kenan ya yi alwala bayan ya je ban aiki a nan wajen sai ya tsaya da alwalarsa sai muna shakka a cikin wannan menene ka'ida wata ka'ida zai bi ne yakin a wajen ba su da yakin ba su da asal domin a cikin asalin akwai shakka hmm? a cikin wannan surar wa ne ya kamata mutum yayi ne me ya kamata mutum yayi eh sai ka ta alwala don ba su da yakin ba su da yakin eh a nan wajen sai ya sake alwalarka musamman ma kuma imam malik hatta a cikin surar ta biyu da muka ce a hadisi ya nuna kan cewa ba ta da ƙarfi ya nuna kan cewa ba dai a marjebi da yake ba ita ce wajen take tabbatatta ba hatta a cikin wannan surar imam malik kuma ya yi amfani da wata shi ne cewa a a wato al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana ita ma wannan wanda da ke siyagar wannan ka'ida cewa kai mu musallafi ana ne mun kai sallah kuma da aka ce kai sallah sallan nan ba za ta fita ba sai ta yi ta da ta gaba ki ɗaya don haka idan aka samu shakka a cikin sharaɗi ɗaya daga cikin sharuɗai saboda haka tana nan akan cewar zimmar kamar da Allah ya ɗora maka da ka san yasa yake cewa shakka a cikin shuru a cikin sharadi na ibada yana warware wannan ibada to tunda alwala sharadi ce ta sallah idan kai tatta a cikin ta in kai shakka a cikin ta sai kanta sallar da ta amma wannan ka'idar a haka take to amma a cikin ga wata sura ta zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufa yace idan a wajen alwala ne kana tatta wannan sai da wannan tatta.

tana shakka ƙarfin ya warware ko ƙarfin bai warware ba wannan ne hukunci alwalaka tana nan ko ba ta nan alwalaka tana nan saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin abin da yake a cikin wannan a cikin littafi sura ta biyu ta san ba ka da ƙarfi ba ka da alwala kana shakka sun shayi alwala ko ba ka alwala ba nan wajen ne ya kamata ne a kanka ne wajibi a kanka ba ka da alwala ko ka fata alwala sura ta uku ta san kayi alwala kuma ta san alwala ta ta kare amma ba ka san wanne ne na farko ba alwalar ce ta fara yi ko ta karewar alwalar ce ta fara zuwa nan wajen me za ta sai ka sake alwala saboda ba ka da asali an fahimta ta amma duk waɗannan da tsaidin cewa malam ya tsaidin hisab matsayar takka da ta riga ta aure mutum ba yayin da shakka ta aure mutum ya zama tusi da ina yana cikin wasiyasi da shakka to wannan zai watsi da wannan hukuncin saboda kamar yadda a koyaushe ita ga amana tawa ita irin wannan shakkar da wasiyasi cutar cutar zuciya da shari'a ce maganinta maganinta shine ke watsi da ita da in ta bita sai ta zama sai ta sanya sai ta zama to mara lafiya da sai an ji an kasa ana masa allura ana ana ba su magunguna in kike za ta biya mace eh, dai sai akwai sai dan akwai sai dan wanda manzo suna sallallahu alaihi wasallam har ya ambaci sunansa shi dama an sanya shi da ya rika sanya ma bani adam irin wannan cutar ne da haka maganin ka in ka samu wannan sakar kai ka da ita wanda yake sakka ta riga ta aure kuma yana cikin wannan hali da shi ba zai aiki da sakka ta da kwata kwata da ita da babu ita duk a matsayin ɗaya ne an fahimta to الثالث الحدث na uku wato abin da na uku da yake abu uku da yake warware alwala shine alhadath ah, shine ah, wato abin da yake abin da yake abin da yake al'asalin ta ma'anar ta abin da yake faruwa abu da ya faru babu shi sannan ya faru da haka yana ake ce ma bid'a ake ce mata ake ce ma aiki na bid'a alhadath abin da aka kirkire to alhadas shi ne abin da ya faru daga mutum bayan da yana da alwala asalin ma'anarsa shi ne abin da yake fita daga mutum ya karya masa alwala maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne itlaqin wannan lafazi na alhadas yake la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda hadisin Abu Hurairah a cikin Bukhari da Muslim maza Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake Allah baya karɓar sallar ɗayan idan ya hadasi idza ahdatha هي حدث حتى يتوضا حتى يألوى جاءت تنبيه ابو هريره ما الحدث يا ابا هريره؟ من هو الحدث قلنا يا ابا هريره؟ ليه ابن بيت قارئه؟ اتي قطاع او براد اتي سنه تكدر يدي تكدر اسكا سنه مرتبه في بعض مثال الحدث في فترة مثالي بقول لك في ابي في حدث ولو وجدنا على يوسف يفسر حدث الا يوسف وهو ما خرج من احد السبيلين في ابن يوسف بدقا هيا يجبادي هيا يجبادي في الابل يجن بولي يدبر يجن باين جدا في الاجتماع السبيلان وأظن أنك تبدأ أيضا بالصورة أن الله يرى عليه بابي على وجه الصفحه والإئتياد فتذكر نافية والإئتياد بعد الآبة saboda haka dole ne ya zama ke fitar ta fuskar lafiya ko kuma ta fuskar al'ada in aka ce fitar ta fuskar lafiya ce ya fitar da abin da yake fita ba ta fuskar lafiya ba wal i'tiyad abin da kuma yake fita ba ta fuskar al'ada ba duk abin da yake fita ta ɗayan waɗannan kafa guda biyu yana warware alwala to mu zo ya zuwa ga abubuwan da suke fita abin da yake fita ta alƙibla ta gaban mutum gaban namiji ko gaban mace abu na farko ne albawl bawali bawali na yana warware alwala bil isma ba wanda ya saba a san haka eh, ba wanda ya saba a san haka dalili fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Safwan ibn Affan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni idan muka sanya fiskin mu kada mu cire su in muna halin tafiya har sun yi kwana uku da dare uku illa min janaba sai daga janaba in janaba ta sai mu cire walakin min bawlin wa ga'iqin wa nawm amma daga bawli ko ga'iq bayan gida ko bawli ba sai mun cire fuskin mu ba wato ma'ana in muka alwala sai kai mu safa akai wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nasi akan tawayyun abubuwan guda uku suna warware alwala من دواك سبعة كلا فتي سبعة لتي معناه أي كفاءة الفتي إيه أنت أي كفاءة الفتي يعني أنت أصاب أنت على الولاء من دا أنت أصاب أنت على الولاء تبي بتي هو اللي بتي سجلنا ورا ورا على الولاء أتى عند بتي دوام ولا بعد تعاني أكتم على نجد أكتم يا تنسي ورا إذا متي دوام أكيد أكتم سفر لا في هذا الأدا ولا ينا ورا ورا على الولاء ثم أبدا أكتم الإبرة أبدا أكتم مراد فيه سفر الفروض fitar ba ta ji a magudanar fitsarin ba amma bai riga ya fita ba kamar alal misali mutum ya zo zai yi an zo za a yi sallama fitsari ya kama mutum yana matsa da shi ya rike fitan sai ana yin sallama sannan ya ɗan kashi jikinsa lokacin abin da zai fito ya fito to ba za a fi sallama fitar ba domin ba a samu khuruj ba duk da yake yana nan a fita da mafitar amma tun da bai fita ba alwalar ba ta tare ba sai da haka al'ibra bil fure sai ya fita daga gabar mutum din abu na biyu da yake fita ta gaban mutum shine wadi alwadi wanda mun ambace shi a cikin karatun mu na da sai abubuwan da suke najasa shine wannan farin ruwan da yakan fito bayan bawali da shi ma hukunta ta hukuncin bawali ne domin baya fita da ma sai bayan bawali inda kuma tare da bawali suke ya zama ta kanta mai warware alwala ne na uku almazi mazi wanda yake fita yayin da mutum ya zama yana da karamar yana da muqaddimar sha'awa farko farkon sha'awa kuma wannan mun yi bayani a kansa ruwa ne wanda yake ba mai sauri ba kuma yakan fita daga namiji yakan fita daga mace to idan ya fita kuma yana warware alwala dalilin sa tare da dalilin sa hadisin sayyidina ali ibn abi talib da yake cewa ya tura miqdad ibn al-aswad ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ne yawan fitar da mazi يتمنى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بسرية سنة أستقل على جنة ليزين ماذا الله صلى الله عليه وسلم يكي سنة وويت جبنك ثم يتلي الولاء يتوى يهي الولاء وما بإشارة لي بكرة وما يرور الولاء سنة آه، ثم عندما تقول أغنى في حساسة جبن مثل أقول المميز مميز يكو مميز وانتا يكي سوا بقى الولاء بقى وانتا يكي سوا ما جبن كده ba alwala ba akwai wani abu kuma da ya fita daga gaban mutum ko tsakuwa ko irin masu ciwon sigiri da lokacin mutum ya je fitsari ko gaba abin da ya fito fito ga tsakuwa ta faɗo masu ciwon masu irin wannan ciwon na sigiri wani lokaci kan faru haka ko to idan tsakuwa ta faɗo da gaban mutum ya yi ne hukuncin wannan na'am ya fita daga al'ada kuma ba a fitar lafiya ba idan mutum da ya ga ya je ya ci gina ya fitar da tsakuwa zai je asibiti zai je asibiti ba ya san cewa ba su da lafiya to saboda haka ciwon nan ba zai warware alwala ba wannan shine kaulin waɗansu malamai shine a shine kaunin a shine kaulin al-imam shine kaulin madhhab shine madhhab malikiya baya warware alwala waɗansu malamai suka yi tafsir suka ce yayin da zai fito in ya fito da banki idan tsakuwar ta fito da banki ko tsuka ta fito da banki na wannan najasar to zai hukunci da cewa alwalar ta kafiri saboda babu kai abin da yake idan abin da zai fita din ya zama sai mai najasa ne shi ne wanda yake na al'ada din kenan na al'ada duk abin da ke fita nan wajen najasa ne Allahu la illal mani a bisa salafin da muka ambata masu hmm? tsarin jini kuma haka jini na iya fito shi ma wannan yana warware alwala yana warware alwala eh, ko da yake wannan iradi ne akan da da da zama to irad da saboda shi karin jini baya zuwa haka kawai yana zuwa bayan jini ne masu tsajiya ko masu tsajiya yawanci bayan mutum ya yi bayan nuna sai da kuma sai jini ya rinka gujewa ta ga suna wannan babu shakka akan ta zuwa warware alwala inda ba jinin ne sai ya fito ra'asan da kanka daga cikin abin da kuma yake warware alwala wanda yake fitowa ta gaba shine jinin istihaba jinin rashin lafiya da yake samun mata mace tana da jini na al'ada jinin haila wanda ya kunshi zai to idan ya zamanto cewar jinin da ya nufi al'adarta ta saba tana jinin ta kwana biyar sai ta ya ta kwana biyar ya ta wannan al'adar kuma ta ga sifar sama ta canza ba irin sifar jinin haila da ta sani da tsirin da da warin ta wanda ta riga ta sani sai ya zo kama da jinin ciwo mai jaja jaja to wannan jinin haɗa ne ya sa to tun da shi ma da shi ya fita fitarsa ya za a ce mata ba ta fitar a rashin lafiya ba ne wahai da rashin lafiya ne amma kuma mata wanda take da haka yakan ɗaukar mata lokaci ne mata haka to ita wannan jinin istihada suna yana warware alwala yana warware alwala a duka asalin a duka sirrin magana saboda hadisin Aisha radiyallahu anha ma istarfaqu wa bint abi Hubayb ta zo take manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah ni na tafi da nake istihaba ba na tsarki daga jini kullum ina cikin jini yaya zan yi aka aga istala sai in dole yin sallah yace a'a wannan ba haila bane inna ma zalika ir wannan jini ne da yake tarara daga jijiya dan haka idan haila ta juya baya fagsilu anki dama ki wanke jinin kaga sai ina fita da tsarki tare da cewa ولا انت رسم جميع فقاري ورحولك صلى يتلوه في المسعى وترواية وتوبئي لكل صلاة هي الولادة هي تصلى امرني امر صلى الله عليه وسلم بيته لك كوة تصلى انت جيسي صلى الولاء يا مين السوء ورسي من قدام الجنين بيته لك في سينا وروا لمسعى الولاء يسعى ذاته الولاء تصلى ذهب إلا أثر تجي كوغا بتجيب الأيتي با بتجيب الأيتي با بتجيب الأيتي با ita take mata alwala domin ne domin fitar jinin da yake mata daga jikinta tamkar wato warwarewar alwala ne sai da aka mata rufta maimakon a ba za ta maimakon a ce kowace alal misali bayan ta alwala sallah a zahar tana so ke nafila a ce ta sake sallah ta so ta kafin a ce ta sake alwala ta so ta kafin alqur'ani a ce ta sake alwala ko kuma ce wannan akwai nasaka a da wata ce aka sauka tsanata in ta alwala sallah a zahar za ta yi nafila kafin sallah a zahar da bayan sallah a zahar ta kafin alqur'ani ta ta ibadarta har sai lokacin sallar la'asar ko da tana masallaci tana ibadarta in lokacin sallar la'asar ne ta ta ta sake alwala domin ta sallar la'asar domin ya san abin da aka kyale mata ta fuskar ristani amma ba zai halasta mata ta ce wata farillar da wannan alwalar ba domin ta san jinin istihada din warware alwala yake jinin istihada warware alwala yake ya san kuma abin da yake fita abin da yake fita daga matsuguna daga wajen bayan gida shi kuma akwai alba'i bayan gida bayan gida yana warware alwala bin isma babu wanda yake saba akan wannan saboda fadin Allah ta'ala a وإذ سيزلت المرضى على سفر أو جاء أو جاء أحد منكم من الغائب فقيد بسيط يزي بدا الغائب دقوجا إذنه فهذا الله في نفسي أكن في ورس وننزل عدد إذن في نجي إجاجة يجي إباين جدا يعني أنا بقبت أبي جنب يجي رجل سامة في الولاء إن بات جاء الولاء إن بات جاء هاليين الولاء كما ينسي ماما إن بات جاء ريان بجاء الولاء ينسي ماما يجي رجل سامة في الولاء إذن في نجي إجاجة إباين جدا ينن باين جدا ينا ورور الولاء haka da muke daga abin da yake tsarkaka alwala shine arzu kamar yadda abin hurairah ya faɗa da aka tambaye shi menene menene alhadar abin da yake warware alwala yake ifa'un au durab yake wato yin fitar da iska fitar da riya wannan shi na warware alwala kuma abin da yake a ibra daga cikin shine hakikalin fitarsa ba ta rinka jin motsin a cikinsa ba ka ji ta fita da motsin da ko da za ka ji motsin a daidai matsugunar ta ne in dai ka ji sautin fita ba ko wari to kada ka aiki da wannan kamar da yanzu a hadisin Abdullahi bin Abbas to dan yana zuwa yana zuwa ya hura ya hura matsugunar mutum ya hura matsugunar mutum sai ka rinka tsammanin cewar kamar ta abin da wani abu ya fita kamar ta yi rufi من كسر أمي كل بيتي وأصحابه فأمر صلى الله عليه وسلم إذا كتب مسيح يتكا بجا صلى حتى حتى يجي توفي في كل يجي يعني طور طيب حتى ما إرن كل من إلى ذات بسيطي ينعي يعني الدبع في أكل مسيحة أي من تكر أبيان بيك بالصوت أو بالغير بالصوت التكا في كل مدى العلم فأما تمر أدلن تعالى idan matijin ciki matijin ciki idan idan shi ne fita daga jikin mutum ta yana da alwala ko ya je matijin ciki ya fita daga jikinsa me hukuncin wannan alwala ta kare nan to inda kuma wannan ba abu ne na rashin lafiya ba ba abu ne abu ne wanda yake alamar rashin lafiya ko ba na najasa bane ba zai karya alwala ba a bisa sahihin magana waɗansu malamai suka tafi suka ce in ya fita da alamar najasa tare da shi da akwai najasa a jikin to wannan zai kare alwala kama ai zai wahala abu ya fito sanan wajen ganin take fito da najasa ba don haka ne a nan ne waɗansu malamai suka cewa to yanzu idan mutum ya je asibiti ya je asibiti likita ya zo ya ce zai jaraba shi kuma abin da zai jaraba shi kuma za a tuta masa wani abu a cikin sa ne ta matsugunarsa a fito da wannan abu ya tafi yayi alwala zai salla a zahar sai aka ce abin da sai aka kira lambar sai wajen ganin likita sai ya shiga likita je tufa abinsa ya gano aka je aka abin da ba a mana da rufin da shi yana alwala da yake je wajen likita da ita ta je zai sallah a zahar da ita ko da zai sallah a zahar da ya kai ta alwala eh za ka fito da da danki da najasa eh <laughs> to gaskiya dai akwai sabani a cikin malamai yanzu malamai yanzu cikin masu fatawa ne yanzu ran suna cewa alwalarka tana nan domin suka ce su a wajen su abin da yake fita ta magudanar nan gida biyu idan na dafa ne zai warware alwala in ka ba na dafa bane tsahir ne ba zai warware alwala ba tunda abin da likita yake sawa yana fito yake fito da shi tsahir ne ba zai warware alwala ba su kuma suka ce ta ba wanda za a yi fito sai da najasa a cikin sa eh, suka ce tun da ba a wannan wannan kuma suka alwala ta kare saboda ba wanda za a yi fito sai da najasa a ciki sai da suka ce alwala ta kare والطهور إذا يفك إذا يفك يقول ya أكثر ولا أكثر ولا هاي أقول الأولى مثل احتياطي يتسع الولاء تبو ده كسل سور جو هلا يزمن كسل سور أبنك إياه في باب النجسة تاردتي أما إذا أهالي يا يوم دي سجيسة يزا أبنك ya ganki babu alamar najasa musamman a matsugunarsa to nan wajen sai kasance tare da asali babu dalilin da zai zo sauki a alwalarsa tun abin a ya fitar da shi ba najasa ne. haka zalika idan mutum ya zamanto ba su da sabinai din ba su da sabilai baya bawani ta gabansa ko huda aka mata sanan yake yin bawani aka mata ki aka mata aka mata data Allah ba mu lafiya baki ɗaya idan mutum Allah ya jarabe su da wannan ko kuma wajen matsugunar ya zama ba zai iya tsugunar ta nan ba aka aka masa tiyata aka fitar aka aka fita wani abu da yake ake zaro na gasa sanan wajen shi kuma yara wanda hukunci zai ɗauka in yi ta fita sanan wajen idan bawani ya fita ko bayan gidan ya fita alwalar ta kare ko ba ta kare ba tunda ba ta sabu ne zuwa أنت يا لو لو يجب أن تقطع إذا كله الهدف كله الخارج من أحد السبيلين فهنا بجوة سبيلين إما إيه؟ ها؟ ليه أسمي؟ فتنى جفر آه، أنت أيضي كده السبيل أنت. إيه؟ أنت الخارج من السبيلين أما السبيل فأما أي السبيلين أنت السبيل وأما السبيلين أنت أكتني جبادي أي من أحد نعم آه أنت سبيل وأنا كده كده سبيلين yana fita amma ga ta an samu kharij ba samu sabilai ba tunda fita fa ku gani abubuwa guda uku aka hada a masabar imam malik al kharij as-sabilain fitatul khuruj abubuwa guda uku abin da yake fita da kuma ya fitar da kuma sifar fitar sifar fitar ta zama ta duka lafiya da al'ada sai an samu jam'in abubuwan nan guda uku sannan abin zai warware alwala to yanzu sai ya zama an samu alfari bawali da gaya amma ba a samu kabilai ne ba sun fita amma ba ta hanyar ta al'ada ba ko ba a samu sifatar furuj ba ma ba lafiya eh halin lafiya lafiya ba halin lafiya ne mutum da lafiya ba a yi mata haka to wannan na farko dai yanzu kamar wanda ake ma haka haka na bawali akwai da shi wanda ake ma haka na bawali ba su da zaɓi a kowai ko yana cikin akwai bawalin a ko ba haka ba ba ya jin cewa yana jin ya je ya tsuguna lokacin wani da zai je bawali ko ko yana fitowa ta nan ko na ta kace wannan hukuncin ta zama hukuncin mai sanatin bawali hukuncin mai wanda ƙari hukuncin mai wanda ƙari ta hukuncin ta hukuncin mace mai jinin istihada ne jinin rashin lafiya ko ko ko ko zai sako sako sabo zai sako sallar farilla ko sabuwar alwala ba zai sallar farilla biyu da alwala ɗaya ba ba zai magariba da isha da alwalan magariba ba in yana magariba alwala bisa na sai maka alwala tun in yana kwantalo akan gado da ba zai iya yin alwala ba sai kalmana zai yi to in yake nama ga sallar azhar haka zai sake nuna da sallar la'asar haka zai sake yi ga sallar magariba ko ka sallah sai maka wato sai maka ƙarfi naka idan haka yana war kila din fitar ta warware alwalalo sai ya dauki hukuncin a abin nan ne yawan tsari shine salafi bai to wadannan su ne abubuwan da suke fita ta waɗannan magudana guda uku a guda biyu dukkanin su suna warware alwala الرابع أبو له إبن ورور الولاء الأسباب تبدأ وتباسين ورور الولاء أما سبب ورور الولاء سبب الأصل الولاء وهي ثلاثة أبو جاء إبن ورور الولاء تبدأ الاول سبب لفرقه لمس لمس من توجد اللذة او لمس من توجد اللذة بلمسه في العادة شاكر يبدا اكو كان من جلداء بشاكر سجريتا اتكل العادة ابتع العادة لكن اذا لم يشاك يبدا بتع العادة زي جداء يشاكيتا wannan yana warwar alwa ta dai da yake jidadi da ta al'ada zai jidadi ne ta ce ta ne ma ta ko kuwa jidda ko kuma wanda suka ajnabiya wanda da kuma wannan haramun ne da ke sa wajen misali ko aka kawo da misali na halal amma in ya aka ajnabiya eh, shi ma duka al'ada zai zaɓi kakanta sai dai kuma wannan kakar haramun to amma ita ma duk wannan sababi ne na sababi ne na wato warware alwala ma'ana in dai mutum ya shafi mace matsawar mutum ba muharramarsa ba ce ba muharrama sa ba ce ita ce wanda yake yana ana samun jin daɗi bisa al'ada da kakarta tazzauja wal tazzauja fi al ana kamar mace kamar mata da da tuwanga in kasa da ladda in yana fi jin daɗi ya wajaba ha kuma sami samu jin daɗi ko bai samu ba أو وجدها من غير قصد كما يسعى مجن بعضهم باتارد مثل جن أدن إلا القبلة في الفم تجي سنباء باكي فإنها تنعب مطلقا يتولى اليوم سنباء باكي تنا ورور الولا مطلقا تجد في السعباد والقلب ولا تراعى فيها اللذة باء لورا دوات حال جن بعضي أو ذلك القبلة لو يدعو أتو أبوها جباء akwai abubuwa guda uku abu na farko wata shafar mace wata mace wanda yake shafar ta ake magana ta nan matar da ake magana ita ce matar da take ba wato ajnabiya ga mutum ko kuma matarsa kenan ba wadda take muharramarsa ba muharrama menene ka'idar muharramiya macen da take muharramarta ita ce wanda ya haramta ta aure ta har abada har abada haramun ne ka aure ta kuma an haramta maka ita an haramta maka auren da sababi na halal da aka kai da ta haramta gare ta har abada wannan ya fitar da yadda ta haramta a gare ta ba har abada ba akwai mace ta haramta a gare ta ba har abada ba shine yar uwar matarka yadda ta mu yadda ta mu ummiyarta tana da mace ta yar uwarta yadda ta kanwarta ta kikiya ko li'abiya ko li'ummiya muharramar ka ce amma ba har abada ba tunda in ka saki matar ka za ta iya aurenta ba ta ita ba muharramar ka bace ba za ka iya tafiya da ita ba ba za ka iya taɓaita da ita a ɗaki ba ba za ka iya taɓa ta ba ba za ka iya hannu da ita ku gaita ba yasa aka ce ke zaman ta haramta gare ta har abada haka zalika gaggan matarka annabta wato ƴar uwar uban matarka ƴar uwar ubanta da ƴar uwar uwarta. gaggasta eh, ita ta gaggo aiko ƙanwar uwarta ko ƙanwar ubanta ko yar uwarta ko yar ubanta alhala wal amma ita ma ba za ta ta haramta a gare ta amma ba har abada tunda ba za ta aure su tare ba ne amma za ta iya sakin matar ita kuma ta aure ta to wannan ba ta cikin ba muharrama ba ce muharrama su ne ta haramta a gare su har abada da kuma sababi na halal بدا يد كهرمت جريك هر ابدا بعد سبب الى هلال بعد شيلو كمر وندا اتهرم تامك ايت هر ابدا سبب تايمك شيلو اني اتاني ما مثل ما اذا يسمع بنفسي في اكل مثل اني تكلم كيف بالزنا تكلم كيف بالزنا باب سيدا اتكلم بدا القالي تكلم رنكوا تلو اني كي ذا اربط هر ابدا بذاتي اوريبا كي اما بعد السبب كي اقول بعد السبب ba za ka iya tafiya da ita ba ba za ka iya gosawa da ita ba ba za ka iya kaɗaita da ita ba amma kuma muharrama ta za ka auren ta ba har abada saboda haka wannan shine ka'idar matan da yake matan da ake nufi Allah shine wanda auren sai haramta wanda shine Allah wanda kuka ce suratul nisa ta farko na alaikum ummahatukum iyaye mata da ƴaƴa wa iyaye mata ya hada mahaifiya da kaka uwar uwa ko uwar uba sannan ƴaƴa wanda ya haɗa da jikoki ƴar ƴa da ƴar ɗa sannan ƴar uwa ko ko ko sannan ƴar uwar uba ƴar uwar uba uba ce ko li'abiyarsa ko ko li'ummiyarsa sannan ƴar uwar uwa uwa ko ko waɗannan su ne na sannan kuma ƴar ɗan uwa ƴar wanka ko ɗan ƙaninka ƙanin nan kowa ta titi ne mai abi ne ko mai ummi ne ɗansa muharramar ta ce ba za ka aure ta ba za ka iya tafiya da ita za ka iya taɓa tare da ita kamar ƴarka ta cikin haka ƴar uwar wato ƴar ƴar uwa ƴar ƙanwarka ko ƴar yasta wannan za ka fi ƙanwarka ta titi ya ce mai abu ya ce ko mai ummiya yanzu ta bakwai ko to sannan kuma ko a zo waɗanda suka ta fuskar turkin ne matar uba matar mahaifi ba a nan ana nufin mahaifi ba basta ba mahaifi matar ta muharrama ce amma matar kwalin uba ko matar kwalin ko matar yan uba ba muharrama ba sannan matar a ɗansa na cikinsa ba matar ɗan ɗaninsa ba ɗansa na cikinsa to matarsa kuma abin abinda matarsa tawa'u ɗaura aure kawai da ita yi bai tare ba ko ko ya daura aure ya tare haka ba duka matar uba uba daura aure ko ne da matar ko ya rasu kafin a tare in dai ya daura aure da ita to muharramar ta sannan uwar uwar mata uwar matar mutum eh burka kenan eh burka uwar matarka ita ma muharramar ta da uwar matarka eh adola أجولا أما أجولا وأم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أما ما فرق إذا يزن في تار ذاك تاري بإتن أما إذا تدور أوريد لك كافين كافين تاري بإتا تتسكيتا to ita ba muharramar ta bace amma in ka ɗaura aure da ita ka tare da ita in ka tafi ta ko ba bayan shekaru nawa ne in dai kake ta tsafta wanda ta haifa a gonan ka ce muharramar ta sannan kuma sai a zo na wajen wanda suka shayar da su raba. idan wanda ta shayar da kai mutum da ta shayar da kai idan mutum ta shayar da kai to ita ta zama ta uwarka ɗan uwanta sun zama ta kuma muharramai sun zama ta gaggannin ka eh? ƴaƴanta sun zama ta ƙannanka da yayyanka sun sai to muharramanta ƴaƴan mijinta wanda take karkashin sa yayin da ta shayar da kai ina kin ganin sai muharramanta to waɗannan tafsir din yana da yawa amma tun da zama raba'a ba sai mutu su ba ko ba da ita hake su ba saboda laham labanin tahmi yuharrim zamu zo zamu dawo gare su insha Allah mun je mun je a wajen babin aure amma wannan yana da muhimmanci mu san waɗanda suke su ne ake samun sha'awa a wajen shafar su duk wanda suke marka ka dan ka gaisa da ita ko ka taɓa ta ko ka yi wani abu wannan ba zai warware maka alwala ba to amma idan mace ba ne wannan ba ce ajnabi ya ce in ajnabi ya ce haramun ne ka taɓa ta in ta ba ajnabi ya ba ce matar ta ce ko ki yangarta to ita taɓa ta in yi ƙasa da nazba na farko ya zama ta na jin daɗi ɗin don shi ne ma'anar shafa ɗin ba ya zuwa sai ga wanda yake ya zai ta taɓa abu eh, allamci bambancin sa ba almas nan almas zai iya zama cewa kai garin mutuwa ne ka shafa abu ba ka sani ba amma allamci akwai alƙasar in kace lamassul waraqa na shafa takarda ta shafa ta da wata manufa ta biya kaurinta ko da dauki ko makamancin wannan da haka in aka ce wa mutum lamasal mar'a ya taɓa mace wata da wata manufa ya taɓa da kisa ce aka ce in kasa da lafta in yana mutum daɗi ya ji daɗi ya samu sha'awa da wannan to nan wajen akwai suwar guda hudu na farko da kafin mu shiga cikin waɗannan suwar ɗin wannan mas'a wannan matsalar za mu tafi ita akan matsalar imam malik sanda da wani tara da tsakanin malamai da jami'an da aka kawo shafar mutum ya shafi mace yana da suwar guda hudu na farko yana sanya son ya da kakar kuma ya sami jin daɗin ko yana sanya ya shafe ta don ya ji daɗi amma bai sami jin daɗin ba ya shafe ta ba ganiyar jin daɗi ba amma ya ji daɗin ya shafe ta ba ganiyar jin daɗi ba ko bai ji daɗi ba. Siyar guda hudu ke ko? daga ciki akwai wanda yake duk kifa baya warware alwala shine ya shafi ta ba ganiyar jin daɗi ba ko bai ji daɗi ba wannan duk kifa alwalar ta ba ta warwarewa amma ta ba a wajen imam malik dalilin kuwa shine cewar a wajen imam malik mutlaqan ba ta alwalar ta tana inda bai yi jin daɗi ba ko bai samu jin daɗin ba a wajen imam abu hanifa shi dukkan ta ta kowace iri ko ba ta warware alwala هذا إمام الشافعي كوا جد الشافع كوا جد أوكي جد إذا سمع ورا ورا على ورا طبعا هذا إمام الشافعي ولا سمع سمع ورا ورا على ورا دليل السنة هو الله ما أتكلم سرقيا في أولى مسلم النساء كيف تفعل ما تا أولا أعرف أن أدنى معركة تكو سمع لنا لا مسلم النساء المدرسة إمام المدرسة ابن عباس في أسس كتاب عن التاريخ da ata ibn abi rabah da sa'id ibn jubair da kuma na uku su a mulazim ibn amr ne ko su su aka suka sakani ata ibn rabah ibn abi rabah da sa'id ibn jubair suka ce la ma abinda ake nufi da la nafsu min nisa abinda ake nufi shine in kuka taba mace al mubashara karin bace ta ko ka tumbace ta shi Allah yake nufi anan shi kuma mulazim yake a abinda Allah yake nufi a nan wajen lamastum ay jama'atun kun yi jina'i da ku ibn abbas yake kun yi kuskure da na ku ba larabawa bane shi ko ai daidai shi ba larabi eh. saboda su a yake Allah yana kinaya ne abinda ake nufi lamastum nisa'a idan kuka shafi ma idan kuka yi jina'i da mata saboda haka Abu Hanifa ya rinjaye da tafsirin Ibn Abbas don haka a wajensa au lamastum nisa au au jama'tum nisa shi ne za su sake yin alwala to amma ka kaga idan kuka safa tunda ba haka aya take nufi ba don ka safa mace alwala ta tana nan shi ta za ka ga abin nan yan Pakistan suna tsawaki abin su da yan India sun rike mace su kankan ba ta tsawaki da ita mutanen mutum su tana nan su ta su wannan rike mace ba warware alwala ne a wajen su da saboda masabar abu hanifa su su kowace irin shaka ce ba ruwan su alwala tana nan ko an jaɗi ko an jaɗi ba ai tunda Allah bai faɗa ba eh babu dalili Allah bai faɗa ba kuma suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare yana sallah daga Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare yana yin sallah idan ya zai su gada aisha ta sun fito kafarta ko ya zungiri kafarta ta ko ta janye kafarta ya ta wannan bai taɓa bai ɓata masa alwala ba kuma taɓa ko yana ta saki kuma haka an yi wata wata ran aisha radiyallahu anha ta saka ta ba ta gina ga Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ta fata ta ina yake tana cikin kafanta sai ta ya faɗa tsakanin eh, sai ya faɗa kafafunta ta ji shi na Allahumma inni a'udhu bika min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik ta ta ɗauka haka ko zan yadda gaskin matan ne kuka ji sun sallah da yake yi a bai hijira yana son ba ma shagalin duniyar yake ba da tafi shafa to kaga ta taɓa shi amma ya daina sallah saboda haka suka ce duk wannan hujja ne ga imam abu hanifa cewa ga shi duk wannan an samu ko maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yana da yana da imama imama saki. Eh, to amma dai su a wajen suka kace ai kuma mace ce tun da mace ce dai ya rike ta ba ta rike ta a cikin sallah ko bai sake alwala ba duk waɗannan su suka rinka dudduba shi kuma imam as-shafi'i yace Allah ya ce ko yace aula muslimin fa sun taba mata haka Allah yake nufi domin ba wannan ayar ba kuma in ba domin an yi ba an ambaci بكنتم جنائي أفرقوا آه وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا أو أو سكتوا أو آر آر يقول أنت وإن كنتم جنبا فطهروا إن كنت كنت لما تستيقظوا في وانك وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا إذا أتى bayan an riga an batu janaba a can a sake an batun janaba a cikin wannan ayar babu babu balaga a ciki alqur'ani ta balaga gare ba zai maimaita an ba babu dalilin maimaitawa saboda haka suka ce wannan lamar sunan nisa abin da yake nufi sun taɓa mai eh shafa ne sun shafa musu wanda ta wannan shine sahihi a tafsirin wannan aya saboda wannan hujjar da suka kawo to sai dai kuma sai aka tafi ya zafi da waɗannan ɗabiyoyi da aka samu aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Aisha ita ta taɓa shi ya ɗauki imama ga ɗaya eh? a an ba da ganin tafi tafiya ba shi imam shafi'i imam shafi'i a a a shafi'iya ba su na umama sun ce wannan tsaftace a muharrama ce a sauran hadisai kuma suna da jawabai amma imam malik ne ya tara hadisai ki ɗaya ya aiki da aya ya aiki da hadisi ya samu haɗa suka da ƙarfi a wannan babu yace Allah ta'ala ya ce idan kuka taɓa mace alwala ta tana karewa sai muka ga kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa mace bai sake alwala ba mace ta taɓa ki bai sake alwala ba saboda haka sai yace menene illar yace illar taɓawar shine jin daɗi yayin da Aisha ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi ya dingire ta zai ya ta fara wanda ta sha'awa yayin da ta taɓa shi yayin da yake sallah ta taɓa shi ba taɓawa ce ta sha'awa ba yayin da ya ɗauki umama zuta ta ce ba taɓawa ce ta sha'awa ba na ta kuka idan an samu sha'awa to nan ne alwala take karewa da taɓa mace don a haɗa tsakanin aya da hadisan nan da ta yi ba ka tafi a wannan sura ta farko wanda muka ambata in ya taɓa mace ba da niyyar sha'awa ba da niyyar jin daɗi ba ko bai samu jin daɗi ba alwalarsa ba ta kare ba hali na biyu ya faɗa ta ba da niyyar jin daɗi ba amma kuma ya samu jin daɗi ya faɗa ta ba da niyyar jin daɗi ba amma kuma ya samu jin daɗi to a nan wajen akwai saɓani amma a sahih alwalarsa ta kare saboda al'ibra da shi ne jin daɗin da aka samu shi ta nan ma yake cewa ai wajabaha faqat ko ya samu jin daɗin ba tare da fasiki ba hali na uku ya taɓa ta da niyyar jin daɗi kuma ya samu jin daɗi in ya taɓa jami'ar jin daɗi kuma ya samu jin daɗi wannan babu shakka cewa alwalar ta warware shi dama ya yi niyyar dama da sa'awa yake sa'awa ba ta dace da hali na wannan ingancin wannan ibada ba to hali na hudu shine ya taɓa ta jami'ar jin daɗi amma ko bai samu jin daɗin ba ya taɓa ta jami'ar jin daɗi amma bai samu jin daɗi ba to a nan wajen shi ma tun da ka shi ne ya ji daɗi nan ta aka warware an aka alwalarsa ta warware sai da halin sai da alwala ba ta warwarewa shi ne in ya taɓa ta ba da niyyar jin daɗi ba ko da samu jin daɗi ba a cikin halayen nan hali na biyu da hali na hudu akwai saɓani ta fi ƙarfi a hali na hudu shi ne ya taɓa ta da niyyar jin daɗi bai samu jin daɗi ba to a nan wajen akwai saɓani mai ƙarfi amma ya ko shine alwala ta kare amma akwai sakani ne karfi da yake kanta alwala ba ta kare ba tunda azbabu shine samun jin dadin da ko bai samu ba ko ba ya yi niyyar wannan ba zai sanya alwala ta zama kanta ta kare ba asira ta biyu kuwa shine wanda yake ya ta ba da niyyar jin dadin ya shafe ta ba amma kuma ya ji dadi in aka samu ladda aka samu jin dadi to nan wajen kuma akwai sakani mafi karfi a nan wajen ya ta alwala ta warware illa al-qibla ko al-qibla tumba yasa ka ga kawo ya kawo ko gaskiya da tumba yake a nan wajen wajen al-qibla tulfami fa innaha tanqudu mutlaqan tana warware alwala mutlaqan ma'ana ya sami jin daɗin ko bai sami jin daɗi ba da niyya yayi ko ba jami'a ba shi halayen mai guda hudu gaba ki a wajen qibla tana warware alwala domin duka al'ada idan mutum ya sumbaci mace yadda take ita samun ita da niyyar samun sha'awa a bisa al'ada zai zama cikin cewa don jin daɗi ne duk da kuma akwai wannan saɓani ɗin domin aka ce a yi lokacin mutum zai yi ba da niyyar ababe zai yi tafiya ko ba ka ba kuma lokacin sun ba za ta zama ko a doki ko a kun ba a kan baki ba da kuka ta waɗanda suka tafi da kula kan asa a suka so mutlakan nan da ake yi idan ibla idan ibla ta zama to kan kamar yadda ya faɗa in a baki ne nan wajen ba a buƙatar tafsiri amma idan kamar a ce yasin ba kina matarsa a goki ko a kuncinta to wannan to na ababe ne zai tafiya amma zai sumbaci ta akan bakinta to wannan alwala wani sawa'u ya ce a ganiyar jin daɗi ko da ganiyar jin daɗi ba zai ji daɗi ko bai ji daɗi ba ya sake alwala duk da yake an yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha an yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci Aisha sallallahu alaihi wasallam ya je sallah bai sake alwala ba amma malamai sun ce wannan hadisin bai inganta da ma'alumi ne فهو يمكن ان جعل صلى الله عليه وسلم يرسم بنتيته هنا حزني ثم ياتي بعد حزني اما تعرف ان تدري جاك يجي يجي بعد حزني او يجي يصلى لما الروايه رحلت في غدتك بتقول جنبك بقى برمك على سوالنا الأدلة ويأتي وقولوا لا تضلوا لمس من في زد اللبة بلمسه كافر يبدأ في خام الجنة عندك فلسأ عادة بس العادة من من لا توجد اللذة بنفسه عادة دان أتوجد يبدا باء جن دائي باء جن دائي يوم بيسا كيسا باء جن دائي يوم بيسا فتا بس العادة فإنها لا تنقض فيوم كافن تباء ورور الولاء كالصغيرة وكرمر يارية التي لا تستهى يبدا باء شعوتها والمحرم كما توجد محرمة كالأم كمر مهيتيا والبنت بآه والأخت بأرؤوا to wannan shi ne sanadi na farko a sai mu a nan wajen mai zuwa zuwa mu ambaci sauran sabbin a darasin mai zuwa insha Allah ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu alaihi wa baraka ala على سيدنا wa ala alihi wa sahbihi wannan tambayar ta na'am yana cewa dangane da wanda yake matsi bawani akwai hadis da ke nuna cewa bai da sallah da wanda aka gabatar da abinci ya bar shi ya je da sallah shi ya tayi da hadisin yake kare akwai wannan hadis amma saboda malamai sun yi saɓani wajen wannan malaman bahiriya sun tafi akan zahirinsa to amma sun ba su da sallah hakikatan sauran jamhurin malamai sun ce a ba shi da cikakken sallah za a rage masa lada to waɗansu malamai sun yi tafsi wanda ke kuma shine mafi adalci idan ya zama matsi matse bayanin ko kuma yinyar da hango abincin da kaɗai kan abincin ya hana shi ya cika rukunan sallah ya cika rukuni daga cikin rukunan sallah to wannan sallar ta ba ta ɓaci a nan kamar al misali ya fara ya ɗago me yasan ya karanta fatiha gaba ki da karanta raka'a da karanta aya uku kawai sai ruku ko kuma da ya dago daga ruku me yasan ya tsaya kan to ya to ya haɗu tare da sujada in ya bar ruku ne guda uku ba da sallah ba da tantan cewa ya gyara ya sujada a nan wajen kawai sallar ta ta ɗaki sai zai fashe yin wata amma in ya gani ko ba zai bar ruku ba to wannan sallar ta ta zama ta mai tawaya ko a cikin ladan surar da na kawo ba yana nufin kan cewar na halatta wannan bane amma dan ma a san ma'anar burus din fitar bawali din da mutum zai kasance a cikin wannan hali alal misali a lokacin ne matsuwar tsarin ka zo maka mai tsanani akwai wanda matsuwar tsarin take zuwa maka barkatan lokaci ɗaya to idan irin wannan ta zo na mutum yana cikin sallah ya zama to a cikin zaman ƙarfi din yana rike da fitsari wanda yake bai fita ba to ba za a ce wannan alwala ta tare ba saboda ba a riga an samu alfuruj ba sannan wannan yake idan mutum ya tsorata da wani abu ko kuma hatsari ya same shi ko a mota ko a babur har ni ya fita shi zai wanka ne ko kuwa eh, abin nan a fitar ni sai ya zama ta cewa da al'ada wato bisa bisa sa'awa amma fita wadda yake ba bisa sa'awa ba wannan da zai yi ba kawai bisa sake alwala ne Allah ta'ala a'lam wannan yake shi ya halatta idan mutum zai yi tasbihi bayan sallar farilla yake ya haɗa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ya faɗi sau talatin da uku ko sau goma sa ko sau goma ko sau ashirin da biyar kamar yadda ya zo a sunna babu laifi hakan ko kuma lallai sai ya yi subhanallah talatin da uku sannan walhamdulillah talatin da uku sannan walhamdulillah talatin da uku ko ashirin da biyar ko goma ya halatta ko kowanne ya halatta ka haɗa cikin subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar عندما حديث يازو تسبحون الله وتكبرونه وتحمدونه ثلاثا وثلاثين يازو ده ولا رواية تجيب مع في تسبيحي في تحميدي في تكبير ثلاثين دقيقة ترى كذا